sannan kada a manta a yi subscribe kuma a taɓa wannan ƙararrawa domin duk lokacin da muka saki rahotanni wato masu ɗimbin nishaɗantarwa za a sanar da kunan take ba tare da bata lokaci ba. ranar asabar ne biyu ga watan nuwamba ta 2019 fitattun jaruman kannywood suka halarci wani biki a ingila jaruman irin su hadiza gabon washa da rahama sadau na ɗaya daga cikin mutanen da aka karrama kuma aka ba su kyaututtuka na ban girma a wannan taron Fati fatiwashan dai ta lashe kyautar best actress of the year 2019 inda Rahama Sadaukuwa ta lashe kyautar Outstanding Actress of the Year 2019. Wannan kyaututtukan ban girman sun samu ne a zauren karrama ma'aikatar shirye-shiryen fina-finan fim na Afirka wato wadda ake ce da shi Afro Hollywood Award UK 2019. jaruman sun yi godiya ga allah inda kuma suka nuna farin cikin su na lashe wayannan kyaututtuka sanan mutanen da suka halarci taron sun ji daɗin zuwan wayannan jaruman wato daga masana'antar shirye-shiryen fina-finan fim ɗin arewacin najeriya kannywood to ba ta da ɓata lokaci ba bari mu kalli yadda shirin ya kasance wato da rahama sadau hadiza gabon da fati washa a ƙasar ingila just a quick question. Rahama, were you the one in North Okay, just to let you know, if you want to see a film this lady's acting in, go on Netflix and Google and search for Opna. She was the one. Let's give her another round of applause as she descends the stairs, please. Thank you.